Mu dai a Taraba gaskiya muna cikin wani hali na food don Allah haɗa mu da azzalumai. Domin yanzu haka mu da muke girki an cire mu an sa sunan wasu. An ba wa gwamnatin Taraba candidate ɗin mutane ɗari. 'Yan majalisu kowa da kowa. Wasu masu ce da ɗaliban makantun firamare kenan a jihar Taraba ke kokawa inda ko suke zargin zarmiya da kuma sayar sunayensu da suke zargin ma jami'an kula da shirin ke yi a yanzu. Su dai waɗannan mata da tun farko su aka ɗauka domin ce da ɗaliban su yi mamaki na yadda ake sayar sunayensu a yanzu musamman ma na yadda wasu kusoshin gwamnatin jihar da kuma manyan 'yan siyasa suka mamaye shirin a yanzu su dai waɗannan mata da ma suka fita da ƙananan hukumomin jihar sun buƙaci gwamnatin tarayya da ku ta bincike yadda ma ake gudanar da shirin a taraba ga ma ta bakin waɗannan mata da suka buƙaci mu sake sunayensu. abun da suna yin nan ba mu san me ne ba mu muna samun matsala muna yin wani abu tsakaninmu da Allah ba mu ya ba a biya wannan ba a biya wannan ba a biya kuma yawanci wanda suna biyan nan su ne mutane nasu su ne suna biya amma mu namu sai sun ga dama mu da muna yin aikin su karbi kuɗin su cire ka shi kan shi idan mutanen shi da suke aikin nan su sun haɗa kai ne gaba suna so masu cire kowa suka auna su kuma kowane state wannan program din ba a yi haka ba sai mu a a ba. shi dai wannan shiri na ciyar da ƙananan yara abinci a makarantu ya samar da aikin yi ga mata dubu tamanin da bakwai yayin da ko sama da ƙananan yara miliyan biyu da dubu ɗari biyar suka amfana da shirin a kusan jihohi ashirin da hudu na ƙasar shirin wanda ma ke ƙarƙashin kulawar mataimakin shugaban najeriya yemi usman banjo an ko fara aiwatar da shi ne a wasu jihohin ƙasar a shekarar 2016 to da yake an zargi shugabannin gudanar da shirin a jihar na ko tuntubi jami'in da ke kula da shirin a yanzu Idris Abubakar Goje wanda koyon musanta zarge-zargen ma da ake yi. Wannan magana duka sheri ne, sherin jama'a ne. Amma batun magana a an ba gwamna wani allocation wannan duka magana ne. Yana da tsari daga firagamar da suka ka'idar. Za a ba wa communities. A community kuma usually sometimes muna amfani da stakeholders don su ne suke nan kusa da community don wa'insu makarantu da suke kauyuka wadda ma ba san yadda za a samu wadda zai tafi abinci ba to ana samun stakeholders tsakanin daga shi eh, su ko eh, members house of assembly ko local government shamans ko sarakuna ko ward leaders ko local government education secretaries to bisa wannan tsari da firagaman suka kayadar bisa yadda ake ɗauka aiki kenan kuma batun magana zarki akan cewa a mu muna sai da eh, appointment na food vendors wannan gamunan muna nan dalla-dalla ko ba ka ba a zuwa nuna mana cewa wane wane idris ko kuma wane emmanuel ya sayar mashi fibendo ba abin da ake na alheri a kasar nan da mutane ba sa koshewa ko a kwanakin baya sai da ko 'yan da dokokin jihar Taraban suka kudure aniyar binciken lamarin to ya ko me yasa za su yi wannan binciken wannan ko ita ce ma tabbai da kwanaki ne wa shugaban kwamitin yada labarai na Majalisa majalisar dokokin jihar Honorable Bashir Muhammad Bafe memba mai wakiltar mazabar Goroje eh, lallai a cikin kwanakin nan a taraba mun samu koke a kan masu gudanar da aikin din sun cire sunayen mutane masu aiki a taraba wanda ba a kama su da kowane irin laifi ba an cire sunayensu kusan mutum dubu daya to mun kira su sun ce eh lallai wannan abu ya taso ne daga abuja daga ina daga ina mu ba su lokaci ko mako daya zuwa kwana goma su ma su je su duba su ga me faru akwai dalilai dewa wanda sai muka ce to mun daga zaman din mun ba su lokaci su je su hada takaddunsu su kawo su gaya mana mayan dalili kawo yanzu duk kokarin ji daga bangaren gwamnan jihar abin ya ci tura domin ko na ta buga wayar hadimin gwamnan jihar ta fuskacin yada labarai Mr. Balada Abu da amma ko haka ta bata cimma ruwa ba domin ba dauki waya ta ba Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya